Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko masu yanki jiki su faɗi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya ɗaya a sanadiyar zafin. Wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kaita wannan fili kawai tana tsaye da sauran mutane sai aka ce ta yanke jiki ta faɗi cikin tsananin ranar to tun da haka bata tashi ba daga nan ta ƙarasa sai ya kasance cewa a nan da yake mutane da yawa ne an zo daga baya an ɗauki gawanta kuma zuwa yanzu na gani an mata jana'iza daga labarin da na samu so wannan shine ganganci ne na ƙin ƙarawa ka kai kanka cikin halaka malamai sun yi bayani wannan a fili saboda haka don allah har yanzu ba a fita daga makan ba kuma wannan zafin shi ne ko a ne ko a makka ne ko a haram ne duka ko ina ne yana nan so a kiyaye don allah rigakafi ya fi magani Jami'ar labaru ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta bayyana yadda suka yi ta ƙoƙarin agazawa alhazan da zafin ranar ya galabaitar. Jiya da muka fita muna zazzagayawa Allah kaɗai ya san yawan mutane da muka samu wasu sun jikita sun faɗi wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka muna neman su muna komar da su har mu kanmu muka bata kuma a cikin rana to kun ga irin wannan mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari muna da labarin cewa mutane da yawa cikin fararen nan sun faɗi sun rasu a dalilin zafin rana akwai wadda muka ganta yar Bakaci amma ba yar Najeriya ba ta faɗi ana mata ta irin abin da likitoci suke yi na danda kirjin nan ana mata la ilaha illallah ana mata kalmar shahada to kaga duk wa'annan zafin rana ne kuma tun da an hana mutane kan su fita kuma ba su hannu ba ai dole saudi arabia ta datse kuma ta sa kowa ya zauna a wuri daya da yake zagawa tantunan alhazai gwamnan jihar katsina duk kwararda ya bayyana rasuwar alhajin katsina ɗaya a zaman arfa ina amfani da wannan dama in yi mana gaisuwa ta alhajinmu da ya rasu a hilin arfa wannan rasuwa ce wanda kowa yake fatan ya yi irin wannan rasuwa a filin arfa a cikin harami wannan abu ne wanda ya kamata kowa mu musulmi ya fatan irin wannan rasuwa muna yi mashi kyakkyawan zaman a shahada kuma muna ba iyalanci haƙurin rashi muna ba kuma duka alhazan jihar katsina haƙurin wannan rashi An hakikance waɗanda suka mutu ka iya fin waɗanda aka ji a yanzu, amma a tsarin Najeriya za a ji cikakkun alƙaluman a taron da hukumar kan yi a bayan kammala dukkan ayyukan hajji. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Makka.